yau muna yammacin juma'a 24 ga watan ɗaya watan al-muharram ya hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1448 wadda ta dace da goma goma ko sha daya goma ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na Abdulrahman bin Auf da ke nan gwarkar kasara jambulo bakin gada karamar hukumar taro na jihar Kano Najeriya domin ɗora da ganin muka tsaya a karatun littafin Minhajul Muslim wallafar babban malami Abubakar Jabir Aljazairi Allah ya ji kanshi muna cikin babi na uku wanda yake magana kan al-akhlaq kuma muna fasuli na sha biyu kuma na ƙarshe a wannan babi wanda yake magana kan waɗansu halaye marasa kyau makon da ya gabata mun fara jin mummunan hali na biyar wanda ba hali ne da ɗabi'a ta musulmi ba al'ujubu wal guru wato jiji da kai da ruɗuwa da kai mutum ya ringa jin shi kaɗai ne mutum mun ji bayani akan haka da misalai da malam ya bayar insha Allah yau za mu tashi gaba da malam ya ce min mazahirul gururi ma yali shafi na 156 littafi irin na hannuna faƙara ta biyu daga ƙasa kuma ta biyun ƙarshe daga sama da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace kawai muna yin addu'a ga waɗanda muka saba yi wa addu'a matattunmu da marasa lafiyarmu akwai masa smala awwal wanda tije yana nan muna sa da zo karatu ita mai masa addu'a za a yi masa aikin ido to muna fatan Allah ya sa yi a sa'a Allah ibada nasara Allah kuma ya ba mu lafiya gaba daya wanda ya ce mala assalamu alaikum Allah ya ji kan iyayenka amin tare da naka amma mahaifiyata tana nan da rai insha Allah sai malam mutum ne yana zuwa sallar asuba da wuri ya yi ta isil masjid ya zauna ya jira sallar asuba amma sai ya fara bacci a zaune idan liman ya zo sai ya bi sallah idan ana zaman tahiya sai ya fara bacci har a yi sallama bai sani ba malam ina matsayin sallarsa na gode to baccin da yake karya alwala shine baccin da aka yi shi mutaji'an wanda aka kwanta amma an gaje da mutum zai a masallaci wannan baya kare alwala an gane ku saboda haka idan yana hankaltar abin da ake faɗa sallarsa tana nan babin da ya same ta sai dai kiyaye haka kuma dalilin da yasa yake yin ya kamata ya kiyaye shi da dinga kwanciya da wuri ta yadda zai tashi ya zo masallaci da wuri kamar yadda ya saba ba kuma tare da ya yi wannan gyangyaɗi a koyaushe da har zai zama ɗabi'a a gare shi ba to wannan ita assalamu alaikum don allah malam ka yi ƙarin bayani akan ma'anar bida'a komai sai in ji an ce bid'a ne na ji an ce wai yin katin aibi don gayyatar ɗaurin aure bid'a ne Haka nan jan baki ayi fassara da ƙarasa karatu tare da alaramma ko idan malami zai kawo aya ya karanta ya rera karatun da sauransu malam abun ya rudar da ni sosai da Allah ai mun bayani a takaice inda zan fahimci me zan a fayyace inda zan gane me ake cewa bid'a wannan ai ta debo da yawa ai maka bayanin bid'a a takaice kuma a fayyace to a takaice ayyukan bawa iri biyu ne akwai abin da suke ibadu ne akwai abubuwan da suke mu'amala ne to kai a matsayinka na musulmi waɗannan ayyukan na mu'amala wanda kowa ina yi kai idan ka saka sa tsarin da shari'a take sai ka samu lada sai zama a nan ma zama maka ibada amma ba don asalinsa ibada ba ne to abin da yake asalinsa ibada ne akwai abubuwa guda hudu dole ne sai ka lura da su in aka samu canji a cikinsu ko aka ce a yi su ba inda shari'a ta ce a yi su ba ta wannan shi ake cabida misali ga wata ibada Allah ya sharanta ta a yi sai sa mata lokaci ya sa mata adadi ya sa mata sifa ya sa mata mahalli abubuwa guda hudu kenan to in ni change a cikin wannan to sunansa sabida duk wani canji da aka samu ko a lokacin ko a adadin ko a yanayin ko a wurin wani an yi bida ke an fahimta suna cajin misal tasabihul ma'ani da misali manoni suke fitowa fili yanzu misali mu kalli sallah Allah ya sanya salloli iri biyu ne akwai salloli na farilla akwai salloli na nafila sallolin na farilla a na nafila su kuma iri biyu ne akwai mutlaƙai akwai muƙayyadai nafila mutlaƙa akwai kuma nafila muƙayyada to ita kuma muƙayyada din iri biyu ce imma dai su zamanto mai sabadi wa imma ta zamanto minas sunanin rawatib sunnoni ratibai na fulfulo da ake a bayan waɗansu salloli kamar sallah da ake gabanin azahar da bayan azahar kamar sallah da ake bayan magariba kamar sallah nafila da ake bayan isha kamar sallah da ake nafila bayan kiran sallar asuba gabanin sallar asuba rakon sha biyu da mazalace wanda duk ikiyaye su tsakanin yininsa da daransa zai shiga aljanna ko Allah zai gina masa gida gidan aljanna kaga waɗannan menene ana ta da su sunanin rawati to waɗannan muƙayyade ne an ƙayyade su ga lokacinsu kuma dalilin haka har idan ka rasa su ma kana iya ramawa a cikin muƙayyade ɗin akwai wanda sababi ne da su sali ka shiga masallaci an sharanta maka kai nafila ka yi alwala an sharanta maka kai nafila ka yi dawafi ka gama an sharanta maka kai nafila to irin waɗannan da suke da sababi su ma muƙayyadai ne kuma shari'a ta sanya musu yanayi to da aka sai ka taƙayyaci da wannan yanayin da aka sa musu ita nafila mutlaka ita ce nafilar da ba ce ga lallai lokacin da za ka yi ba ko ba ce ga adadin da za ka yi ba yanzu an bar maka an dai shar'anta maka za ka yi nafila amma ba a ce lallai adadi ka ba ina fatan mun gani yanzu misali mu kalli waɗannan rakoyi sha biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wanda ya kiyaye tsakanin yinin sa da daren sa Allah zai gina masa gida aljanna da za ka zo sai ka ce raka'a biyu ko hudu da ake tsaka bayan gabanin azhar sai ka ce bari in yi hudu bayan azahar hudu bayan azahar eh, gabanin azahar hudu bayan azahar sai ce kai bid'a saboda in kai biyu gabanin azahar to bayan ta hudu ka yi in hudu kai bayan gabanin azahar to bayan ta biyu zakai yi an fahimta to amma sai ka so kai kai wata nafila wannan taka ce ba ta cikin waɗannan sunanin rawatib to ba wanda ya hana ka amma in a matsayin sunanin rawatib to babu su an fahimta biyu da ake yi bayan sallar magariba ya zuwa wani hadisi za ka yi raka shida amma dai sunanin rawatar ba cikinsu raka biyu ci to da sai ka zo ka ce sunanin rawatar sai za ka yi raka shida to babu ita saboda yanzu ka canza wannan ibadar da annabi ya sa mata adadi ka canza mata adadi an fahimta to don haka irin waɗannan da suna da sababi an kuma ƙayyade su to lallai ne ka taƙaitu da abin da aka ƙayyade zabir abu wanda shi za ka kalla ya zamanto maka abin nan shi ne idan kana so ka ce ka zabi da'a ne sai ka ce wannan abin da nake son ce bida'a ne miya aka yi zama bida'a in ka ce ai annabi bai yi ba bai isa ba kawai da aka ita suna din ake cewa ala fahmi salaf as-salih karka ce ni mabiyin qur'ani da hadisi ne dole zama zamanto ala fahmi salaf as-salih ya magabata na kware suka fahimta idan ba ka fahimta ba inda magabata na kware suka fahimta ba to za ka samu matsala ne kawai kuma za ka zama matsala a cikin rayuwa ta addini ai annabi bai wannan abin ba bai isa ba dole sai ka samo shin akwai dalilin da ya hana shi idan akwai dalilin to idan ya wuce wannan dalilin ya wuce barin ba ku misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yayin sallar tarawihi ko tahajjud tare da sahabbai a ramadan dare daya dare biyu sabani dare na uku akan dare na uku da na hudu shin daga biyu ne bai fito muku ya fito har na uku amma dai tabbas a nan gaba bai fito ba na hudu da sahabbai suka zo suka taru sun ta yin alamu wanda za su nuna masa sun fa taru ai da gari ya waye da ya zo min sallar asuba sai ce ma khafiya alaikum zuwanku bai koyi ba gare ni duk abin da kuka ringa yi naji ita amma abin da yasa nake fitowa na kin fito ne dan gudun kada a farlanta muku kuma ba za ku iya ba yanzu akwai abin da ya hana i fito shine me tsoron kar a farlanta ba za a iya ba yanzu da manzo Allah ya bar duniya akwai wanda zai ce farilla shi to in kace yin ashan bid'a ce ko tarawihi bid'a ce ko tahajjud bid'a ce sai ce da kai to baka san bid'a inda magabata da kware suka fahimce ta dan me da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ai sun zo suna yi suna yi ko ba sa yi in bid'a ce kai yanzu kai zaka kafi san fada da bid'a to da haka idan akwai qa'im na wannan abin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya yin sa amma sai ki saboda wani dalili to in dalilin ya kauce to abin an shar'anta shi barin sake baku misali annabi sallallahu alaihi wasallam bai azumin su'a ba amma yace la in batitu ila qabilin la sumanna tasa in Allah kai ni badi zan yi azumin tara da goma ga wata bai kai ba Allah ya karbi rayuwarsa da yanzu wanda ya azumin tasu'a sai a ce yayi bid'a saboda me ba za a faɗa ba saboda annabi ya shar'anta shi to da haka idan akwai abin da yake ƙa'im a zamanin manzo Allah na ai wannan abin amma bai aikata ba saboda wani dalili to yin wannan dalilin ya kauce za a iya yin shi abu na biyu shine idan akwai dalili ƙa'im wanda zai sa a yi kuma annabi bai ba kuma har da yi wuce wannan dalilin ina nan amma waɗanda suka biyo bayansa ba su ba to ni a yau ko kai ba za mu ba misali maulidi masu yin maulidi mai yasa suke maulidi ah? haka kuka faɗa wannan yake san annabi wannan yake soyayya wannan yake so ko soyayya ce ta sa suke yi to yanzu sabai ba sa kauna annabi to kaga wannan dalilin da ya sa ake yin maulidi yanzu kaga ba zai taba zama dalili wanda zai sa a ce ai maulidi ba saboda duniya ta yadda ba wanda ya kai sahabban manzo Allah sansa kai ba taba samun wani mutum da sahabbansa suke son sa kamar inda sahabban manzo Allah suke son manzo Allah ba an fahimta to ashe da buci ba karni guda ya wuce busi ba karni biya wuce busi ba karni uku ya wuce busi ba karni hudu ya wuce busi ba kowa ya zo yi shekar ya yake yi don bai kai san su ba to wannan abin da ya za a ce bid'a ne dole kuma a ce bid'a ne an fahimta saboda ka'in abin da bai sa a yi ina nan kuma za su iya yi amma busi ba kuma ba za ka ce ba sa san annabi ba to da aka kaga maulidi ba yadda zai taba shiga cikin ibada bid'a ne an fahimta wani misali ko da yake saboda lokaci mu kyala wannan haka nan sai muka ce bangaren mu'amala mu'amala jama'a asalin mu'amala kowace mu'amala halalci inda mu'amala ce wadda take haram wadda shari'a ta zo ta ce wannan abin haramun ne a mu'amala misali cin abinci halal ne amma akwai abincin da aka ce karkace ci da dama da ci da hagu halal ne a asali amma shara sai ta zo ta ce ka ci da me da dama karkace da me yanzu haramun ne a matsayinka na musulmi ka ci abinci da hagu an fahimta amma san sa eh, mu'amala ce ya halatta to duk wani abu da yake mu'amala ne a addini ya halatta a yi shi sai abin da shari'a ta ce a'a ko kuma abin da shari'a ba ta hana shi ba amma kuma ya zo ya zama karan tsaye ga shari'a misali da yake wannan ya yi magana kan aibi ko an ce a yi aibi don gayyata mutane daurin aure bida ne shi kansa ma daurin auren wa ya ce a gayyato mutane bida ne sai ka ce to yin aibi saboda daura aure ba bida bane gayyato mutane dan a daura aure ba bida bane amma yaushe ike zama bid'a in ka bayar da shi ibada ko kuma a'a wannan abin ya zama sharaɗi sai da shi sannan aure ya yi ya zama ne ya zama bida amma ka gayyato mutane su zo su ka yi ɗaurin aure wannan ba bida ba ne idan ka ce to ai a zamanin annabi ga sahabin annabi kamar abdurrahman ɗaya daga cikin al'asharatul mubashari na biljanna ya yi aure man Allah bai sani ba sallah sallah sai ce da kai zamanin su haka za ta iya yiwa kuma annabi bai ji haushi ba amma yanzu mutum ne fa kurin unguwa ce ta hada kun baka gaice shi daurin aure ba sai ce yanzu ni da kan yazo a sau sai ringa jin ya kafa shi ba ka bani bai to yanzu da wannan kake so ka tabbatar a cikin mutane ko so kake kawar da shi a cikin mutane ko kun fahimta jama'a to dan haka yin aibi saboda yin daurin aure ba laifi bane ba bid'a bane gayyato mutane su zo su halarci ɗaurin aure ba bida ba ne amma da mutum kuma sannan yanzu adalcinmu da muke da shi ya kai mu je mu shiga ɗaka daga ni sai kai da mutum biyu ko uku mu ɗaura aure kawai an gama an kawo mace gidana musamman auren fari ba kowa a gidan Allah ya sa kuna ganewa to dan haka yanayin da mutane suke ciki dole shi za a lura akwai masu cewa wai lefe bid'a ne lefe ba bid'a bane jama'a ba bid'a bane amma idan aka mayar da shi sai da shi yi aure to wannan ya zama ne ya zama bid'a amma a halin mutanen mu nan idan kawai da mutum zai zo ba bada sadaki kawai dauke ya bashi ba ta rana ta dawo gida to yayi ba yanzu ba haka ake ba yayi laifin ma ta sati ɗaya saka to me kake ta da balibi kaga wannan duk kwana uku sai ya aure to da haka akwai abubuwa da dole sai an tsaya an kalle su ba kawai haka zaka zo sai ka ce kaza bid'a bane kaza bid'a bace to anan ya bayar da misalai an ce kamar jan baki shi ma bid'a ne an ayi fassara ko idan alaran ma ya jawo abin nan a karasa shi ma bid'a ne ko idan za a istishhadi da aya a rera karatun shi ma bid'a ne Allah sai kace Allah yace yanzu kace Allah yace me za ka fada sha Allah ko me to kuma Allah yace rattilil qur'ana ta yaba kace bid'a ne in ka ce Allah ya ce alhamdulillah abin nan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai sai mu ce da kai a'a ma'anar abin da Allah ya faɗa kenan shi Allah abin da ya ce alhamdulillahi rabbil alamin an fahimta ba za ka ce da mu Allah ya ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ka ba mu fassara ma'ana kuma ka ce Allah ya ce ba yanzu kana so ka ce Allah ya ce sai ka faɗa abin da ya faɗa din sai ka ce ga ma'anar shi za ku ji ana faɗa irin waɗannan maganganun da jinsu za ka ga wato awon igiya ne kawai a karatu kawai mutum zai ce ai lasifika mai bida ce kaga rashin abin nan to yau da cewa ima akwai wani abu kaga akwai waɗansu masallatai idan za su yi kiran sallah sai ladanin ya fita wuce sannan yi kiran sallah da lasifika sai a ce ai kiran sallah cikin masallaci bida ne to ka mun san bid'a fitar da kai ba sunna ce saboda idan sunna ce sai dai ka hau sama an gane sai dai ka hau sama a yi maka kala ka tafi can a hango ka inda wannan lasfika take yanzu microphone din ai bututun amplifier din in ah, ok wace ce san bututun an gane ku sai dai ka hau kuma ka yi ba da sufika ɗin ba to amma mai ce hikimar da aka ce a kiran sallah ba za ga to mutane ba ne ashe in dai kiran sallah ne sai aka bi wata hanya da aka gayyato mutane su zo masallaci ta wannan kaga ba za ka ce ga wata sifa guda ɗaya ita za a bu ba da haka ka fita waje ka bata lokacin ka ne kawai yanzu ka kawo ta bid'a ne kuma saboda me ka bar wancan asalin manufar ita ce kaza to ga kuma yanayi wanda ya fi wannan da za ka yi shikenan an sa lasfika zai tafi da nesa to wannan yanzu suka reflecting su suka wakilce ka a matsayin me a matsayin hawa sama da kai da za ka fita akwai abda in aka zo za a hada sallah sai ka gaba yayin yi sallah kuma wata ya kira a cikin masallaci ko to wannan me ma'ana wannan kiran sallah yana da wata ma'ana ba shi da wata ma'ana saboda in da za ka kira ne a cikin masallaci ta yi ga mutane za ka kira ta yi ga suna cikin masallaci me amfanin su to hasali annabi sallah alaihi wasallam a zamaninsa bai ba to kaga wannan sai ka ce bid'a ne ko muna fahimta jama'a to amma kuma maganinmu kenan eh haka sai a ban ma'aita maguza mu kowa ya zama malam yanzu ko kowa ya zama malam inda za ka iya magana za ka iya abin nan shi kenan ka zama malam saboda haka sai ka tara mutane mutane kuma in maka magana maka nasiha ta cewa ne maka hasada kuma ita ce hasada a ce yanzu kamar wani abu da ake ta tattaunawa eh, wane ne magajin idris dutsen tanshi ya ce zai karanta da musamman na ibu na bishe bai ana ba shawara kare ya kare ni wai mutane wasu na ce da ake ma jama'a duk mutumin da bai san aina zai ba da ilimi ba yaushe zai ba da ilimi ba wa zai ba ilimi ba bai kamata a saurare shi ba to amma ku duba ku ga yadda abin ya zama wani abin sannan Allah mun tuba me na hasada ne a ciki Ba ka karanta a Imam Malik ina da matakai hudu ne da yake bada ilimi yanzu kun ga irin wannan karatun da muke yana yin irin wannan karatu ne da na kusa da nesa kowa zai ji ɗalibin ilimi da wanda ba ɗalibin ilimi kowa zai ji saboda aka sai magana da mutane gwargwadon abinda na ƙarshen su zai iya fahimta to in ya taso daga nan kuma zai zo kofar gidansa ina da halka da yake yi wanda wane da wane suke zuwa amma an ka zo wuce haka zauna ba za a hana ka ba amma dai kai ka san ba kai ba littafin ka bane wane yana karanta ana fassara masa ka kai ba na ka bane sai dai kana da wata tambaya ka tambaya in ba haka ba me ya kawo ka to ina da halka ta uku wadda ike yi a zauransa in ka shigo sai ya maka dan shiru ala gafarta mai alamai yake tafi da kai saboda a little bit garatin is advanced ba na kowa da kowa ba ne ta akwai halkarsa ta hudu wadda a cikin gidansa ike yi wasu malamai sun ambata halka ta biyar amma abin da ya sa ba saka ta a cikin halkokin ba saboda wannan halka ce khasa don mutum biyu ne kawai suka taɓa yin karatu a wajen imam malik a wurin daga yarsa fatima sai kuma imamu shafi'i ita ce a ɗakinsa na karatu sun zauna da shi a cikin ɗakinsa na karatu sun yi karatu da daga ne aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda yake ce haddisun nasu ala qadri ku gaya wa mutane abin da hankalin su zai iya ɗauka. in ba so kuke a ƙare ta Allah da manzansa ba Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya ce akwai wasu maganganu da na ji daga wajen manzan Allah da zan faɗe su ya ce da fi kun saboda ne iliminku fahimtarku hankalinku kwakwalwarku tunaninku bai kai ya ɗauki waɗannan maganganu jama'a musannab na ibn abin shayba haka nan wallahi ko malaman hadisi tsoron su suke ji ballanta na wanda ya yi digiri a kan larabci ka yi ka na farko larabci na biyu larabci na uku larabci ka zo ka ce za ka ɗauki musannaf na ibn abi ba karanta sannan menene tsarin da malamai suka bayar na karantar da hadisai ne in ka yi tihawus titi ko sai ka yi alkutubu saba sai ka zo ka yi alkutubu tisa idan baka fi tsarin a haka ba ai ka lalata karatu ne yanzu a zo ne babu wani abu da mutane za su shi kenan ka saka su a cikin rudani kuma da haka ne za ka je ka sa irin waɗancan 'yan ƙwararri zallan za su zo suna ne suna ce ta baga shi ba jama'a ne muku rantsuwa da Allah ba duk malami ne ya ma taɓa karanta littafin musamman na ibn abishe ba ima ɗauka shi a karan kansa ya karanta sannan ba littafi ne na a saka shi a majalisi ana karantarwa ba littafi ne daura ake yin a kan shi sai an za a cikin ɗaliban ilimin masu yami sai an tace a kowanne duk don kawai kana ɗalibin ilimi sai a ɗauko ka a za ce za ka hawa ah. to amma wai an ce gyara wai an ce wai hassada har kuma da cika baki ni ba wanda ya sai hana wanda zai hana ni guda ɗaya ne kuma ya mutu to mu kenan mu ne yan malaman social media akwai hatsari jama'a akwai hatsari to da aka zigga shi nan sun zo sun rikita addinin komai abin da yake bida'a da wanda ba bida ba sai a ce bida'a kawai don dan abin nan da Allah karanta iqtida'us siratal mustaqim na ibnu taymiya Allah ya ji kanshi musamman faslun fil ayat fasli na goma ka tafi har zuwa fasli na sha biyar a nan za ka fahimci da ya bayani akan waɗannan irin waɗannan bidoyin to nan ne za ka fahimci haƙiƙanin ya bida a ciki in kana so ka fahimce ta kuma Allah ya nufa za ka fahimta ba duk abu ne za ka gani ka ce bida ba ne a'a har a ciki akwai da yake bayani wannan abin za ka yi shi ma matsayin bida ne amma kuma Allah ya baka lada saboda ƙa'im dalilin da zai sa a ce ba za a baka ladan ba babu shi kuma bida ne an fahimta jama'a to amma daga lokacin kuma da ya bai tabbata gare ka bida ne wajibi ne ka bari an fahimta to akan haka ne yake cewa waɗanda suka yi maulidi da sunan addini Allah zai ba su lada an fahimta Allah zai iya ba su lada saboda mai bai bayyana gare su sha bid'a bane amma yanzu akwai wanda ya saura bai san maulidi bid'a bane to kaga idan wani ya yanzu sai da ai ibnu taymiya ma ya ce kaza kaza sai ka ce a'a ai sai ka je ai ba iya ne ya tsaya ba ya faɗi dalili idan ba a samu ƙa’in ba a samu da zai hana Allah ya ba su lada ba Shi shine menene hujja ba ta a a su cewa ba addini ba ne. an fahimta dukkanin mu nan mun yi maulidin nan ba kuma Allah ya sani mun yi ne tsakanin mu da Allah zan san annabi yin watan maulidi ya kama jama'a kwana talatin haka muke zirga-zirga a cikin garin nan daga can mu tafi can kwana ake yi tun isha za a fara yawo daga wancan maulidi a tafi wancan daga wancan a tafi wancan ku je da neji ku tambayi gidan malam mari mai la'ilu ni yaron sani haka marfin ga wannan abin amma Allah ya sa muka zo muka gane ba dini ba ne to da haka kaga bida ne a takaice duk abin da akwai ƙa'im ɗinsa a zamanin manzo Allah su sallam sai bai yi shi ba a bayansa su ba su yi shi ba to a bayansu ba za a yi ba amma idan ƙa'im ɗin ina nan amma an raba ɗinsa an ɗaure shi da wani abu to idan wannan abin ya wuce za a yi an fahimta in wannan abin ya wuce to za a iya yi kamar yadda kama da misali annabi ya ce Eh, abin nan ya ki fitowa yi sallar ashama karo na gaba don kan a farlanta mana ya za ku wanda zai farlanta to da aka masu cewa umar ya ce ni'matul bid'atu hadhihi ku fahimci me umar yake nufi ba wai bid'a ce wai dan annabi bai ba a'a wato dawo da tsarin inda ake yi a ci gaba shine abin da yake cewa bid'a din akwai misalai da yawa amma saboda lokaci da haka na ya ɗauko abin nan da kuma ya a takaice ko? mala ya ce wa min mazahirul gurur maye ne na daga cikin alamu na zahiri na gururi waɗannan bayanai masu zuwa al'awwal na farko fil ilm a cikin ilimi kad ya'jabu al-mar'u bi ilmi mutun zai ji ya ilimin sa ya burge shi takawa da shi ya alfahari da shi wa yaghtarru bi kasrati ma'arifihi irudu da yawan ilimin ilmumin sa fa yahmiluhu dhalika ala adam istizada ya daina neman karin ilimi wa ala tarki istifada ya daina fa'idantuwa daga wajen kowa ya raina kowanne malami aw yahmiluhu ala ihtiqari ghayrihi min ahli al-ilm ko kuma iliminsa isa irin ga wulakantar da waninsa daga cikin ma'abota ilimi wastisgar siwahu irin ga ganin waninsa a ƙasa da shi ƙarami waka fa bi haza halakan lahu to yin haka ya isa ya zama halaka gare shi jama'a ilimi na gaskiya duk sanda ka ƙara ya ƙara yawa to yana me shi yana daɗa ƙanƙan da kai saboda ne in kunta la tadri fa tilka musibatu, wa in kunta tadri fa almusibatu a'zam kamar yadda ibn ibn al-qayyim ibn qayyim al-jawziyya Allah ya kan sai fada cikin mimiya yace hikaya shi ma yi wadansu magabatan sa ne suka fada ce in kunta la tadri fa tilka musiba in baka sani ba musiba ce wa in kunta tadri fa almusibatu a'zam amma in ka sani musiba ta bi girma to da haka jama'a in kaga mutum yana wani alfahari da ilimi so anya anya anya akwai ilimin ba ga wani ba kwanan nan ana ta alfahari da ilimi a ashe huhun ma'ahun kullum bai tsasar ralala wa kullu A wani aka fada kawai an ce da ko arna yanzu nan faɗar wannan sai a ce an ce da mutum arni kuma sai mutum ya yi kiyasi wai sai ce to wanda ya ce da kai kana wuta ai kiyasi da kai arni kenan yan duk waɗanda za su shiga wuta kafirci ne yasa za su shiga wuta to a lahira ba musulmai da za su shiga wuta to kafirci ne to kaga irin wannan shine sai kai zaton akwai ilimi ashe ta gina ce bata shiga ba to na aka zo aka haɗa su ku kai wai malam lawan malam lawan wai ya kai taron dangi Allah ya sauwa to mutum ya je abin nan to matsalar ita ce irin wannan wannan alfa'arin da waye-waye sai ka zo sai ka kaskanta kuma ba ka bani asani alama ta biyu tilmali a cikin dukiya a ya'jabul mar'u biyo wafrati malihi mutum zai iya jin kai da yawan dukiyarsa wa yabtaru bi kasrati 'arabihi ya rodu da yawan kadarorinsa fa yabzuru wa yasrif sai ya zama yana almubazzaranci yana barna wa ya ta'ala alal halk irin ga. ainihin jiji da kai akan mutane wa matsul haka fayahlik ya ringa wulakanta gaskiya ya ƙibinta hakan sai zama halaka gari shi akwai su da yawa jama'a don mutum yana da dukiya da haka ta kai lalacewar mutane wai idan malami ya yi ba daidai ba wai sai a ji a samu wani mai kudi sai a gaya masa sai a gaya wannan mai kudin mai kudi yana iya maganin yana iya gyara ilimi abin da yake matsala ce ta ilimi to haka aka yi ta yi ko aka yi gidan sarauta an yi karatu sai aka yi kara wajen sarki sarki zai gyara karatu ko a ce a gaya wa ne wallahi jama'a ku je ku saurari irin challenges da aka fuskanta a waɗancan lokuta na baya malam isa karabiyar na an sha kai ƙara wajen shi wai malami wani ya ce kaza <coughs> ba daidai ba ne ai in mutum yi karatu ya yi kuskure sai a kawo kowa malamai su ne za su yi su za su kalubalanci wannan kuskuren da yi in ya dage sai a zo a zauna da shi sama wai zai ji a gaya mai kudi to me yasa suke gaya mai kudi saboda yan suka gaya mai kudi zai ba da kudi ko ku gane ba zai ba da kudi sai a tafi a yi shari'a a yi kaza a yi kaza ita cin kudi su su ci kudin shi ne da ita ce damuwarsu ba wai gaskiya ta bayyana ba ba don a gane ba to wannan halaka ce asalis mazhar na uku fil quwwati wajen karfi kad a al-mar'u bi quwwatihi mutum zai iya jiji da kai saboda karfin da Allah ya bashi wa yabtaru bi izzati sultanihi ya rudu da karfin mulkin sa fa ya'tadi wa yazlim sai yi ta'addanci zalunci wa yuqadir wa yukhafir ije yi tata isa kai mutane a cikin hadari fa yakunu fi zalika halaku wa wabalu sai ya zamanto a cikin wannan abin da yayi anan halakarsa da bala'in sa yake an gani mutum yaje yana da karfi yazo ya ce zai alfahari da wannan karfin okay zai iya zuwa ya shiga damba ko wanda zai bige shi zai iya zuwa kawai ne ya daga shi maka shi ai an yi zamanin annabi <clears throat> wani yanzu ce kaga muhammadu lokacin bai musulunta ba ice kawai kana son imani da kai ce eh ya ce mu yi kokawa an kaka da ni zan musulunta saboda shi a tarihinsa bai taba kokawa da wani ya ka da shi ba shi a noja ne kullum shi kenan sai suka rukuma kafin ka ce mai wannan maza Allah ya tsaba shi ya fada da ƙasa sai sai Aisha mata ta kai ita ya ta kuma aka sake yi isa ke shaƙa shi da ƙasa sai ce yanzu ma kaza kaza da aka yi na uku sai da ya daga shi ce ka shirya yanka da kai sai ta sauke ni ana so ke ce shaɗu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah to kaga wani ina jin yana da ƙarfi nan anan halakarsa take to da Allah ya baka ƙarfi karka rudi da ƙarfin da Allah ya baka an fahimta wannan karfin na kome ne ne karfin jiki ne karfin mulki ne karfin kaza duk wani karfi da Allah ya baka ka ringa tuna akwai wata power beyond that irin kan an yi irinka irinka irinka yau ba sa nan yau kai ne a fagen gobe ba ka nan فالروح منك وديعة أودعتها سترد ستردها بالرغم منك وتصلب ran. akwai wanda yake da iko akan rai ka ce ranka na sai da ka gada maka ba da shi ajiya ce aka baka ran da mai ita yazo kan karba ko kaki ko kasu duk duniya ta hadu ba wanda ya sai yana shekar sai ya karba abin shi an fahimta to da haka kar mutum ya rodo da karfin da yake da shi fi sharaf arrabi na hudu wajen daraja da mutum yake da ita kad ya ajabul maru bi sharafihi mutum zai iya ruduwa da darajar da Allah ya masa wa yagtarru bi nasabihi irudu da nasaba dangantaka da yake da shi shine wani dan wani wa asluhu da asalin wa aslihi da asalin sa fa yaq'udu an iktisab al ma'ali sai izauna sai ga shi dan wani ne da aka ba sai nemi wani matsayi ba wa yad'ufu an talab al kamalat yayi rauni wajen neman abin da zai sa ya samu kamala fa yabqu bihi amaluhu sai aikin sa imai da shi baya walam yasra bihi nasabuhu dangantaka tasa kuma ba za ta kai shi inda yake so ya kai ba sadi mutum yana ganin aishi dan gidan wani ne amma shi ya ƙi tsayawa zama wani ko? menene eh, wai wai suna cewa laysa fata man yaqulu kana abi wa inna wa innama fata man yakulu ha ana ba da ne wanda aka tashi magana sai ce ni ne dan wane da wane ba da shi da shi ne wanda yake tani ne wani to wannan ne dan da uba yake alfahari da shi ah, to baban kai alfahari da kansa kai kuma ka zo kai alfahari da shi to menene abin nan din sa a bayan me hope din sa a bayan sa ba kai bane to kai baka da hope sai shi dan ya wuce kenan da kai da shi kun zama hopeless Allah ya sa kuna gane ba cewa ake kar ka zama dan wane ba amma kai ma ka yadda ka zama ne ka zama wani inda in ba a yi maka dan su ba za a yi maka ko dan kai eh, wai ta shata ko ce ba dan Allah ba wane ne ko dan karfinka zama katsinawa sun gane domin ko sun san ka shata ne sai kaka mai karfi dan daba ya tashe shi ma wannan dan tasha dan hannu ne an fahimta to haka za ka yi ko ba a barka dan babanka ba barka ko dan kai to da aka kar wanda ya zauna da yana ganin dan wani ne shi ya da ya zama wani randa duk aka daina ganin idan wani ka shiga uku an gane fa yahqiru wa yasgar da haka wanda yake yadda ya zama wani dan ina dan wane to zai kaskanta zai zama baya wa yazullu wa yahul zai kaskanta zai wulakanta ashe nan da yawa nan shugaban kasa izo ya hannun koba saboda tsabar tsiya ta waɗannan matsiyatan da aka ja ka sace motar da zai hau sabon shugaban kasa ka tafi da shi ri aka raka shi bila amma shi tsohon shugaban kasa bai shi na motarsa ta sace kuma sace ta aka wannan bai kaskanta ba sai ga shi yana gumi mala hularsa ta kare daga nan alhamis alama ta biyar fil ibadat a cikin ibadu kad ya ajabul mar'u bi mutum zai iya ruduwa yayi jiji da kai da aikinsa ai shi mutumin kirki ne wa yagtaru bi kasrati da'ati ya rudu da yawan da'a biyayya da yake ga Allah fa yahmiluhu zalika 'ala al-idlal 'ala rabbih wannan sai ya dauke shi sai mayar da shi isa ina yi wa ubangiji wato ba ma sai na yi ba an gane ne idlal wato ai wadda na yi jiya ma ai ta isa kage duk yan dariku yanzu hanyar da suka hawo kansu kai kenan al-idlalu ala an fahimta yanzu ba suna cewa sun kai wani matsayi da ma ibada tana sauka kansu ba yanzu aka samu wani sakarai dan gana dan kauye wai ce wai su suke wa Allah gyara in Allah ya yi gyara wai su suke ya yi ba daidai ba su suke ko in ya yi barna ne ku wai su suke wa Allah gyara kuma yana cewa wai shi a hannunsa shi kadai wai abin da ya musuluntar wai ya fi manzo Allah musuluntar da mutane ka ji kare eh, kuma shekara nawa annabi yana sallah shekara ashirin da uku yana sallah shi ya shekara saba'in yana sallah ka yi ta banza alƙara nauyin ƙasa ai mu jama'a in kana son ka gaba mu da hankali ka taba annabi da kaga ka ji mu ba mu da hankali to annaba ka taba to sai mu zama ba mu da hankali eh ta bella yago ce wallahi mu da an taba annabi wallahi ba mu da hankali ba mu da hankali kowa yake kai ka taba annabi wannan no go area annabi no go area ne wai ka zo ka kana dan kauye dan gana wai wai ka zo ka ce wai to yanzu akwai wani wanda zai sarla Allah bai ba manzo Allah ladan ba saboda tsaba sakarci Allah ya sauƙaƙa muna ganin girman kankan girman annabi amma duk wanda bai ga girman annabi wallahi ba mu ganin girman shi kowa sakaran kawai wani tinani alamu ni'imi inda zamanto ina godi ga wanda ya masa ni'ima fa ya haɗu amaluhu sai aikinsa ya zamanto ya lalace wa ya haliku bi ujubihi ya zamanto ya halaka saboda wannan jiji da kai da yi wa ya shuka bi tirarihi ya taɓe saboda ruduwa da ya da kanshi cewa shi din yayi wa jama'a in in Allah ibaka dama fa kai ibada a nan duniya kai kan fa ya abin ya afane ka fatan a duniya dan zaka ji me in sharahu sadr zaka ji wani daɗi a zuciyarka in iya wannan Allah ya ka bai ka ba idan baka gane ba ka je gidan waɗancan kattan da suke zuwa suna ba da kuɗi ana koya musu motsa jiki haka ne ko ba ka bane ba suna yi bane suna jin daɗi wannan lada za samu a lahira nan da kai sallah nawa ka ba Allah nawa ka ba shi ko sisi to amma ka ji daɗi jikinka ya ne duk abin da ake a can ɗin ka zo ka yi sallah mai kyau raka'a a biyu duk ka buke wannan abin ba ko kwabo naka wani wani tsoho mai hikima yake ta daga jikansa ce, jika na ya ce na ce abin da yake ban mamaki da mutane aljanna kyauta ake shigarta amma wuta sai an siya kuma mutane su fidda kuɗi su saya ce ah, baba ya haka ko kaka ya haka sai ce yi eh, in za ka sha giya shan giya laifi ne za a shiga wuta to zuwa kake ka ganta kamar ruwa ka ba ka sha ko sai ka saya Zai ka saya jin kiɗa jin waƙa kallon rawa kallon batsa kaza kaza duk ba kuɗi ake bayarwa ba ita duk kuɗi ake bayarwa ita to ita amma sallah me ina take kai mutum aljanna azumi ina yake kai shi karatun qur'ani ina yake kai shi to nawa kai biya kyauta amma duk da aka kuma zaka goyi aksaruhum la yaqilun Allah ya sauke ilaj to ga maganin wannan masifa wa ilaju hadha ad-da'i fi dhikrillah ta'ala bil ilmi bi anna ma ataahu Allah al-yawma min ilm aw mal aw quwwa aw izza aw sharaf maganin wannan jinya wannan cuta na nan ne cikin ambatan Allah madaukaki da sanin cewa abin da Allah ibaka a yau na daga ilimi ko dukiya ko ƙarfi ko daraja ko matsayi kad yaslibuhu gadan law a zalik inda ya ga dama gobe zai iya kwacewa idan akwai wani mai mulki da yake jin Allah bai isa daga yanzu a gobe ya kwace mulkin da ya bashi bai fada in ya isa ka za ko zai ce to ai ko za a kwace dai sai an ji an kai majalisa ko an yi bil an yi kaza an yi kaza to in Allah ya dauke ka gaba ɗaya na mulkin naka to ko wanda zai ke da zai kai gobe to haka yin karbi kake ji in wani ilimi kake ji ko me kake ji ka ce kai Allah da isa ya kwace daga yau zuwa gobe baka gani to idan ka san at any given time Allah zai yi maka komai to ka huta insha Allah ka yi maganin ne wannan abin nan din Allah baya kwace ilimi a wajen mishi a ce an kwace ilimin amma in ya ga dama sai baka ga kanan ga ilimin amma ba inda za yi da shi ka sani amma ba abin da za ka yi na san wani mutum tun ina yaro yake tafiya da ni wajen da'awa wajen wa'azi ban fi shekara goma ba a lokaci babban malami mai ilimi amma ya haɗu da wata cuta sai da ya kwan arba'in a kwanci ko tashi ba zai iya yi yanzu ina nan bai mutu ba amma an yi formatin kwakwalwarsa duk wani abu da ka sani ‘ya'yansa ma bai gane kuma yana na har yanzu idan aka zo ana karatu yana saurara in aka yi kuskure yana iya ganewa amma ba zai iya ba. ina ruwan Allah to da haka yi a hankali bisan to in kasan Allah subhanahu ta'ala zai iya yin komai daga yanzu a lokaci kaza to ka huta wa anna ta'atul abdi lirabbi kasurat لا تساوي بعض ما انعم الله ala 'abdihi haka nan ka sani cewa duk inda da'ar bawa ta yawa ga ubangiji ba ta kai wani abu komai kankanta su na daga ni'imar da Allah ya gabawa idan kana so ka gane wannan je ka asibiti ai nan nan da ka fita nan ai asibitin Aminu Kano ne ko titin hospital ka je ka gani akwai mutumin da duk abin da zai iya bayarwa na duniya ya samu lafiya ina nan zai iya bayarwa amma an hana shi lafiya kai Allah ya baka dama ka ci abincin da kake so har ka ce wannan da daɗi wannan ba daɗi to shi nan ba bai isa ya ji ba don ta hanci ake tura masa abinci kwana jin ɗanɗano ne hanci yanzu kana jin bawali sai ka tashi gaban akai nan ka je ka shiga wani ka je ina nan sai an je an sa masa wani abu an ka an cusa a cikin dubararsa sannan fitsarin a janye shi sannan i samu lafiya amma kai duk sanda ka ga dama sai ka je kai waɗannan da ake suke samu kansa wannan yanayi kana jin idan na za a ce da wani na'am zo ka tsaya sai ka shekara guda ba ci ba sha sallah kawai kake ga Allah za ka samu lafiya zai yi ko ba zai ba to kai Allah ya baka lafiya ga kana da haka ya zo a asar ranar lahira Allah zai ce da mu ku je ku shiga aljanna da rahamata wani dan karambani sai ta ba ubangi duk aikin da nayi a duniya duk aikin da nayi sai ta to shikenan su Ahmad Amur ku tafi kai jira dan yi bayani eh insha Allah ba ba mai bi na to sai a ta Ahmad Amur tafi awa za ka bi ni kai na ka jira ta ce da shi to shi ya jira ni'imar ido gani da Allah ya mushi, ita kaɗe za a ɗauka ta a cikeli sai a fara ɗauko ayyukan ana lodawa ana lodawa ana lodawa har yanzu idan na yarin jayayyuka sai ya ga sun kusa karewa sai ta yawon ubangiji da Allah bar lissafin haka ni ma zan tafi da rahama wannan nemar gani kawai ina ta ji ina ta ka cika ji daɗi ina ta magana ar-rahman allama al-qur'an insan allamahu al-bayan harshen tinkiyar gidanka ta yafi naka girma amma tana da bayani akan harshen haka sai na zo sai kai bai amma kai da za a ji yau ka je gida kana ɗaya ɗaya to yanzu za ka zai da kama ka kwana haka ne haka ne to da haka sai ka sani cewa duk ibadar da kai ga Allah kowace iri ce ta gangar jiki ce ta dukiya ce ta lokaci ce duk wata ibada da kai ba ta kai sashen wata ni'ima ko mai kankanta da Allah ya maka ba saboda ko baka isa ka siye ta ba amma da kamar yadda na faɗa je ka asibiti ka je asibiti wallahi jama'a ko wanda na je asibiti accident nayi da na je na goshi wallahi warkewa ne a lokacin da na shiga asibiti wallahi tallahi na ɗauka duk duniya ba wanda ya ni shan bala'in wa amma ina su a sai na ji na warki wai ni nake ta a kula wannan a kula shi likita kula wannan a ba kai ba fa karka gani haka wallahi mala to yanzu ba ga wannan likitan da ya mutu ba na na bypass har yanzu wannan matar da ɗanta yi watsa labarin ba ta ta warke ba tafi gida jama'a wannan ni'imar da Allah ya maka ƙwaya ɗaya wallahi duk aikinka duk dukiyarka duk ba ka yi ka saya ba ba ka yi ba to daka ka gode wa Allah ya baka dama kayi eh ba dan mu suna ba ne, za sai mu ce rawa kuma ga lada ko na wannan shegantaka ta taba haduwa o a yi rawa kuma a samu lada wa annan laha ta'ala kuma mutum isa ne lalle shi Allah maɗaukaki la yudla alaihi bishai ba a cewa wai an wadatu gabaran ci gaba da yin ibada gare shi saboda wani abu da aka yi masa if huwa mafzaru kulli fadl saboda Allah shine mabubbugar duk wata falala da ka samu Allah ne ya baka wa wahibu kulli khair kuma shine ya bada kyauta ta kowane alkhairi wa anna rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul kuma manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa lan yunajji ahadan minkum amaluhu ba wani ɗaya daga cikin ku da aikin sa zai tserar da shi ran kiyama qalu suka ce wala anta ya rasulullah har kai ya manzo Allah qala wala ana yace har ni illa an yatagammada ni Allah bi rahmatihi sai dai idan Allah ya lullube ni da rahmarsa to shine zan iya samun aljanna wannan hadisi yana cikin sahih bukhari ya kawo shi a juzuyi na 8 safi na 122 gabanin ya kawo shi a juzuyi na 3 eh, ya kawo shi hadisi mai lamba 5673 da 6463 da 6,663 da 6467 imam muslim ma ya kawo shi a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 2816 zuwa 2818 to sai mu kwana ne insha Allah in Allah ya kai mu mako sai mu karkare abinda ko muka faɗa ya zan daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abinda yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka yi mana jagora Allah ka dora mu akan daidai Allah Najeriya na cikin wani hali Allah ka kawo mafita ga wannan ƙasa Allah muna roƙonka Allah ka shiga tsakanin nagari da mu Allah waɗanda suke nufin wannan ƙasa da sharri Allah ka shigar da su da kawunansu Allah karka ba su iko Allah karka ba su abin da suke nema Allah muna roƙonka Allah karka bar bayanka su zalunci bayanka Allah ka kame hannayen azzalimai Allah muna roƙonka Allah kai mana jagora ka dora mu akan daidai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله